ka rabu da duk yarinyar da bata ɗauke ka a matsayin zaɓin ta na rayuwa ba duk yarinyar da ke nuna maka tana da wasu choices da yawa amma ta ɗauke ka as an option ka rabu da ita ba mutum ya zama ba ce misali wani lokacin za ka samu matsala da ka kai ka mata laifi ko ita taimaka laifi amma mitanta na farko da za ta fara yi shine ita fa tana da masoya da yawa amma ta zaɓe ka ita fa akwai masu santa ba kai kaɗai ba ne amma ta zaɓe ka idan kana tare da wannan yarinyar ka rabu da ita idan ba haka ba akwai gabar da ita za ta rabu da kai kuma baka isa ka hana ta rabuwa da kai ba kawai idan mace ta ce tana son ka to ta yadda tana da interest duk yarinyar da ka lura ba ta da interest a cikin relationship ɗinku kai ne kake pushing ɗinta ko dan kai ne ka ce kana son ta shi sa take tare da kai to ta ɗauke ka ne as an option kuma wannan soyayya ba za ta taɓa haifar muku da mai ido ba saboda rainin hankali da wulaƙanci yarinya ku samu matsala da tana gaya ma wai tana da wasu samarin tana da wani masoyan ka yi proving ta right ka rabu da ita ka batta da su duk yarinyar take gaya maka cewa wai tana da wasu kawai dai ta zaɓe ka ne ita soyayya nan in ba zai yi ba kawai ita sai a rabu ita ka Ka rabu da ita ka ce ta je ta kula su ka zama high value man ka zama ka san mutuncin kanka ba kowane nonsense ya kamata ka zo kana ɗauka ba amma sai ga mutum yarinya tana mai lissafin cewa ita tana da wasu ita ba shi kaɗai ne saurayinta ba Ka ga mutum ya zo yana gaya ma yarinya wai me ya kawo wannan magana ki haƙuri mana daga samun matsala ai na ce ki haƙuri kar alasa ta haƙura ka rabu da ta ka saita mata hanya ka ƙara gaba wai me kuke tsoro a rabuwa da waɗanda suke wulakanta ku ne sau da yawa ko kuke ɗaukan su kuke kai su matsayin da ba nan Allah ya aje su ba yarinya tana ma barazana tana gwada maka cewa tana da wasu maneman ka batta da su ka je ka mutunta kanka kullum ka zaɓi kanka ka sa kanka a farko mutuncinka gaba yake da komai kullum tana son ta ɗora kanta a sama ta nuna maka cewa soyayyar da take da kai ba taimaka maka take sannan tana soyayya da kai ne dan kawai ka ce kana son ta ba wai dan kai ta zaɓa ba duk yarinyar da bata zaɓe ka ta gaske ba ka rabu da ita kawai bayan haka wannan bidiyo da na gabatar muku kamfanin a ci lafiya data services suka ɗauki nauyin kawo muku duk wanda yake da bukatan ya saya data mai arha cikin saukin kuɗi kai sai zaka iya zuwa play store ka rubuta a ci lafiya data service sai kai downloading application din su zaka ka iya biyan nefa bill ta wannan application din a ci lafiya data service kuma bugu da ƙari duk ranar friday sukan sai da 1 gig akan naira 200 kadai.